don mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma ne muku rahotanni da dumudumin su masu haramun ga cikakkun rahotannin yan sanda sun yi harbe-harbe bayan matasa sun yi fito na fito da su a yayin zanga-zangar tsadar rayuwa a safiyar yau alhamis nan a jihar nan ta naija jami'an tsaro sun ɗauki matakin ne bayan mutanen sun yi yunkurin toshe hanya a yankin tunga da ke garin mina bayan 'yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye wajen tarwatsa su daga bisani kuma mutanen sun saka taruwa suna neman sake rufe hanyar a lokacin da wakilin mu ya isa wurin da misalin karfe tara na safe ya yake 'yan sanda da 'yan banga suna ƙoƙarin janye duwatsun da matasan suka tare hanya da su a lokacin kuma masu zanga-zangar da 'yan kallo suna guje-guje bayan iska ta turnike da hayakin da jami'an tsaron suka harba an kuma girke jami'an tsaro iri-iri a wurare daban-daban da ake zargin yiwuwar samun barazanar tsaro daga cikin wuraren hadda shataletalen kafa kungu da ke kan hanyar minar bida inda a baya aka yi irin wannan zanga-zangar masu shaguna da kasuwanni sun kasance a rufe domin gujewa harin ɓata gari masu sarami idan ba za ku manta ba ko da zaman kawo muku rahoton cewa dai a jihar kanan dabo an samu matsala yayin da wasu suka fara yunkurin ɓalle shagunan ajiyar kaya a jihar kanan Dabam musamman musamman ma a titin nan na Zurot inda yan sanda su ma Allah subhanahu wata'ala ya basu dama suka dakile wannan hari wanda aka kai a jihar kanan Dabam a kazalika dai a yau din dai mun kawo muku rahoton cewa kuma a jihar Legas da jihar nan ta Borno a saka masu zanga-zanga bama-bamai wanda Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsallaka da na jihar nan ta Lagos inda aka warware shi kuma jihar Borno ya tashi da mutanen da dama inda ta kai ga mutane ɗaya guda goma sha tara sun rasa rayukansu nan take yayin da su kuma a halan yanzu dai suna asibiti ana ba su agajin gaggawa.